Hoto na biyar mara lafiya a bakin tafki Yohana Sura biyar aya ɗaya zuwa arba'in da bakwai Cikin garin Urshalima akwai wani tafki inda marasa lafiya suke taruwa. Wannan tafki yana da shirayi biyar da aka gina. Wani loto akwai motsi cikin ruwa. Mutane suna tsammani bayan wannan motsi idan mutum ya taka ya shiga ruwan. za ya warke daga cutarsa wata rana yesu ya tafi bakin tafkin ya yi magana da wani marar lafiya wanda yake fama da ciwo kusan shekara talatin da takwas yesu ya ce masa kana so a maishe ka lafiyayye marar lafiya ya amsa masa ya ce ina so amma ba ni iya tafiya ba kuma babu wani wanda zai taimake ni domin in shiga cikin ruwa sa'an Yesu ya ce masa ka tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka yi tafiya nan da nan mutumin ya warke daga ciwonsa ya tashi ya ɗauki shimfiɗarsa ya kuma tafiyarsa ya ji daɗi sosai yesu ya gudu babban al'ajabi wajen warkar da rashin lafiya iri-iri domin ya nuna shi ne ubangiji amma Yahudawa da yawa suka hassala domin suna tsammani Yesu bai kiyaye dokokin Allah ba, sa'an da yana warkar da mutane ran Asabar. Yesu yana so mu zama masu kirki, kuma masu taimakon mutane kowane lokaci.